كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أن مسلمي masu kallonmu da sauraronmu a lokaci guda a ko'ina daga faɗin duniya ina muku gaisuwan addini wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan haka nan wannan shiri ne na musamman mai taken harshen ka linzamin ka. wanda muka ka dacewan mu tattauna a cikinsa domin fa'idantar da kanmu a matakin farko sannan da fa'idantar da ‘yan uwanmu musulmi gaba ɗaya a mataki na biyu na yi tunanin gabatar da wannan shiri mai albarka duba da yadda Allah ta'ala ya halicce mu ya ƙaddara mana mu yi amfani da kowane gabba da ya halitta mana na mu wajen samun yardan Allah ko kuma idan an samu akasi Allah ya kyauta ya janyo mana fushi da kuma kamu da azaba na Allah ta'ala wanda daga cikin waɗannan gaɓoɓi da suke jikinmu wanda yake mafi amfani ga ɗan adam ko in ce yana da amfani mai matukar yawa sannan yana ɗauke kuma da haɗari mai matukar yawa shine harshe da muke furuci da shi amfanin harshe a jikinmu abu ne da bai ɓoyu ga kowane mutum natsatse mai hankali da sanin ya kamata ba daga cikinmu dalili kuwa muna gani a rayuwarmu ta yau da gobe mukan yi amfani da harsunanmu wajen cinikayya mu samu riba na abin da ya shafi dukiya a nan rayuwa ta duniya muna amfani da harshe mu kulla alaƙa ta auratayya wanda ke halasta jin daɗin zamantakewanmu da matan da a baya sun haramta a gare mu mukan yi amfani da harshenmu mu girbo alkhairi mai yawa wanda yakan sa bawa ya janyo ma kansa soyayya ta Allah maɗaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallama a babi na misali yake cewa kalmomi guda biyu masu saukin furuci a bisa harshen ɗan adam amma fa masu tsananin nauyi a mizani na lada a ranar alkiyama sannan waɗannan kalmomi abun so ne a wurin Allah mai rahama ku ji Allah mai rahama sai Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗe su su ne faɗin dan adam ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kaga wannan da harshe ake yi ba aiki ne na kafa ko na hannu ko na baya ko na wani gaba na daban ba a'a da harshen ka zaka faɗi wannan Allah ta'ala ya soka a daidai lokacin da ɗan adam yakan yi kuma amfani da wannan harshen ya kifa fuskansa a cikin wuta rana alƙiyama shi da kanshi wannan yana da alaƙa kai babban misali ma mu duba mu gani shi kansa musulunci yau idan an samu wani da ba musulmi ba idan zai shigo musulunci ya ake cewa da shi ka furta kalman shahada ka faɗi mene la ilaha illallah sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana cewa duk wanda kalmansa ta ƙarshe ta kasance furucinsa na ƙarshe a nan gidan duniya ita ce la ilaha illallah kusan annabi na nuna ma ya riga ya shiga aljanna ma'ana ra alkiyama kakan shi ta yanke saƙa kamar yadda bahaushe ke faɗi duk wannan idan muka tattara muka duba yan uwa musulmi za mu ga al'amari ne wanda da harshe ake yinsa so don haka nan amfanin harshe a wurin dukkan mutum ɗan adam baya kirguwa ta fuskan furuci ko ta fuska amfanin shi ga gangan jiki ma kansa domin da harshen nan za ka iya gane zaƙi za ka iya gane ɗaci za ka iya gane tsami ta nan za ka gane abin da in ya shiga ciki zai amfane ka ko kuma ba zai amfanar ba ka furzar da shi zuwa waje duk wannan ayyuka ne na harshe to amma mafi muhimmancin abin da ya kamata mu nusa a gare sa a matsayinmu na musulmi shine za mu yi amfani da wannan harshe ɗin ya zamto mun samu alkhairi a ranar alkiyama ya za mu yi amfani da shi ya zamto mu ta yi kyau a addinance a nan gidan duniya wannan shiri namu zai karkata ne ba faɗin wurin amfanin ba don galibi kowa ya san amfanin sai dai za mu ba da muhimmanci gaya wajen karkatuwa zuwa ga abun da suke da haɗari kurakurai ne masu girma waɗanda muke aikata su da harsunanmu amma kuma ba ma tare da mun san muna yi ba ko ba tare da sanin matsayinsu a wurin Allah maɗaukakin sarki ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa mana cewa mafi yawan zunuban ɗan adam yana aikata su da harshensa ne wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya kyautata makwancinsa ya inganta wannan hadisi a cikin silsilatu a hadisi sahiha saboda haka idan ko har annabi sallallahu alaihi wasallam zai furuci ya faɗi wannan magana kusan ba ta da bambanci da cewa Allah ne ya faɗe ta saboda Allah da kansa yana cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha annabi sallallahu alaihi wasallam a musulunci a shari'a ba zai taɓa faɗin wani abu na san ransa ba face abin da Allah ta'ala ge masa izini da ya faɗi ɗin da haka ne kwa musulmi harsunanmu da suke jikinmu hanya ce da take kai dan adam zuwa ga ni'ima ta duniya da lahira kamar yadda kuma takan iya zama hanya ce idan aka yi rashin sa'a dan adam ya kai kanshi tinkis tinkis har zuwa gidan wuta ranar alkiyama dalili akan wannan shine abi huraira allah ta'ala ya ƙara yadda a gare shi cikin hadisin da imamu tirmidhi ya ruwaito hadisin kuma ya inganta shi Allah ya ƙara yadda ga abi huraira yake cewa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi cewa wai menene a ranar alkiyama zai fi shigar da mafi yawan mutane gidan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce taqwallahi wa husnul khuluq ai babu abinda zai janyo ma mafi yawan 'yan aljanna su shiga aljanna Allah ka sa muna cikinsu a ranar alkiyama face tsoron Allah da kyawawan ɗabi'u tsoron Allah da kyawawan ɗabi'u ba su ne abinda za mu faɗaɗa bayani a kai ba amma hadithi ne biyo da mu ta kansu don haka nan wannan ɓangaren farko kenan abi huraira Allah ya ƙara da a gare shi ya ci gaba da magana ya ce wa su'ila sannan aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa to su kuma 'yan wuta fa Allah ka tsare mu da shiga wuta 'yan wuta fa ran alkiyama idan sun shiga wuta wani aiki ne za a samu ko ta wace hanya ce mafi yawan 'yan wuta za su shiga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abin da zai shigar da mafi yawan yan wuta gidan wuta a ranar alkiyama face bakunansu bakinsu da farjinsu ramuka biyu masu tsananin hatsari masu tsananin abin da yake bukatan a yi taka tsantsan amma a yau an yi watsi da martabansu ba a damu da su ba ba a ba ma a ganin wanda bai tozarta su a matsayin mutum wanda yake wayayi wanda wannan ba ƙaramin ci baya bane da asara a wurin Allah madaukakin sarki da ba abun kulan mu shine annabi sallallahu alaihi ya ce mafi yawa abinda zai kai yan wuta gidan wuta a ranar alkiyama shine abinda bakin su da farjin su ya aikata a nan gidan duniya ashe kenan ne wa musulmi ya kamata mu yi la'akari sosai da abin da mai harshen mu yake furta mana wani wuri zai kai mu ina yake jan mu kuma ku kula da kyau za mu gani harshen nan so nawa nawa harshe ya kulla alaƙa tsakanin mutane guda biyu alaƙan da a baya ba a san juna ba amma aka yi amfani da harshe aka kulla alaƙan da kai ka ɗauka tun farkon rayuwa tare ake alaƙa ta kyau kamar yadda na faɗa a baya a iya samun auratayya cinikayya taimakekeniya duk ta hanyar harshe kai ba ma wannan ba ku duba ku ga allah madaukakin sarki da ya fifita wannan al'umma tamu mai albarka ya fifita mu akan al'ummomi ne da suka gabace mu saboda muna kira zuwa ga allah muna umarni da kyakkyawa muna hani da mummuna faɗin allah ta'ala da ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'rufi watanhauna tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi a cikin wannan aya Allah ɗaukin sarki ya faɗi ababe guda uku da ya fifita al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama da su a kan sauran al'ummomi daga ciki na farko Allah ta'ala ya ce a ta'amuruna bil ma'ruf kuna umarni da abin da shari'a take so kuma Allah yake yadda da shi kuma yake so a yi watan hauna anil munkar sannan kuna yin hani daga abin da yake shari'ar musulunci ba ta so kuma Allah ya yi hani da shi sannan a na uku Allah maɗaukin sarki ya ce wa tu'minuna billahi sannan kuna imani da Allah ku duba irin wannan magana da Allah ta'ala ya faɗa shin akwai abin da bawa yake nema ne ko ma bayan ya samu imani kusan ka iya cewa a'a domin imani kusan shine mataki na farko da zai ma kusanta mutum zuwa ga Allah har ya samu sauran dangin ni'imomi da Allah ke nufinsa da shi amma da Allah ta'ala ya tashi kawo wannan aya sai ya sanya imani a aji na uku daga cikin dalilan da malamai suka faɗa na umarni da kyakkyawa da handan muna a ƙarƙashin wannan aya suka ce Allah ta'ala ya sanya umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummuna a matakin farko sannan ya kawo imani a aji na uku saboda me suka ce idan ba umarni da kyakkyawan ba ba ya hani da mummunan ba ai imanin ma baya samuwa sannan abu na biyu Allah ta'ala ya kawo waɗannan ya jinkirta maganan imani zuwa aji na uku domin me domin Allah maɗaukakin sarki ya asalin wato nuna matsayi da darajar umarni da kyakkyawa da kuma hani da abin da yake mummuna ne shi sannan kuka duba dukkan wannan umarni da kyakkyawan da hani da mummunan galibi da ana yi da hanyoyi daban-daban amma babu wanda aka fi yawan yi da shi kamar harsuna da muke amfani da su sannan suno za ka ga magana kalma ɗaya ta yanke alaƙa tsakanin mutane a yanke alaƙa tsakanin mutane mace za ta zo ta same ka tana tambaya malam mijina ya ce ya sake ni ni da shi ya faɗi kaza kalma kaza da ya faɗa shi ya sabbaba da iyayena da iyayen shi saɓani ya shiga da ana zaman lafiya yanzu komai ya dagule menene dalili harshe furuj harshen kalin zaminka to don haka nan idan muka sake dubawa za mu ga so nawa za ka ga kalma ɗaya an faɗe ta kalma ce da mutum bai ɗauke ta da wani abu sai ta haɗa yaƙi sai ta haɗa rikici sai ta haddasa husuma da saɓani mai yawa ko ta yanke alaƙa tsakanin wasu abokai guda biyu an ɗauki maganan wani an kai ma wani ko da maganan nan ba gaskiya ba ne yau da gobe ɗan adam zuciya tsoka ne babu ƙashi a cikinta sai ka ga ya fara tasiri idan da abota na da ƙarfi daga baya sakwa idan ma ba a yi sa'a ba Allah ya kyauta sai komai ya balbalci don haka ne kwa musulmi wannan shine ababen da ya kamata mila yi la'akari da su mu kuma zamto cikin kiyayewa a dukan babi na matashiya wanda a nan gaba kaɗan za mu fara ɗauko misalai daga cikin irin waɗannan kalmomi ko furuci da muke yi wanda a musulunce suna haifar ma mutum wasu ma fita daga musulunci in bai cin kila uzuri na jahilci da rashin sani wasu kuma suna na a matsayinsu na kaba'ira manyan zunubai da ma'abocinsu Allah ta'ala na iya yi masa azaba in ya so Allah ta'ala na iya kama mutum kamun da kuma Allah ta'ala sai dai kiyaye wannan ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa tabbas akan samu mutum musulmi ya rinka magana yana furuci da wata kalma wanda wannan kalman tana daga cikin abin da ke fusata Allah amma shi mai maganan bai tsammanin wannan maganan nashi ta kai matsayin da ta kai na fusa ta Allah maɗaukakin sarki ba shi yasa ko da yaushe in za ka faɗi magana ka auna ka yi tunani ba magana ba duk abin da za ka yi in dai saɓan Allah ne wasu kan ce to ɗan wannan ko kuma duk gari yanzu ana yi wannan ya zama ruwan dare waye bai yi wannan abu ne da kowa ya san haka yanzu mutane duk an zama haka ayya dan uwana ka yaudari kanka ka yaudari kanka idan za ka saba ma Allah ka fara kallon girman Allah tukuna idan kana ganin girman shi da matsayin shi bai kai na ka fasa wannan saban ba to sai ka saba mishi idan har kana ga Allah bai isa ba amma na tabbatar da a matsayinka na musulmi mai hankali mai sanin ya kamata zai wahalan gaske a ce ka samu irin wannan tunanin don haka nan annabi sallallahu alaihi ya ce mutum zai rinka magana da wata kalma wanda wannan kalman tana daga cikin fushin Allah ta kai inda ta kai a matsayin girma na laifi da zunubi a wurin Allah amma mene shi bai ma sani ba har sai ta kai Allah ta'ala ya rubuta cewa na yi fushi da wannan bawa har zuwa ranar da zan haɗu da shi imamu turmizi ya ruwaito wannan hadisi kuma ya ce hadisi ne hasanun sahih annabi sallallahu alaihi ce bawa zai rinka magana cikin fushin Allah har Allah ya rubuta ni nayi fushi da wani kuma Allah ba zai yafe wannan laifin ba har ran da zai haɗu da shi ka gana daga cikin matsala mutum ya rinka aikata zunubi bai san wani zunubi ne zai fusata Allah ba don wannan yasa dole mu kiyaye dukkan zunubai na fili da na ɓoye wanda a ganin mu muke ganin ƙanana ne alhalin suna iya zama manya a wurin Allah ta'ala na haka yin musulmi al'amarin harshe da ya zama wajibi a yi magana a kansa to wannan dalili shine dukkan kusan nau'in gaɓoɓi ko in ce gaɓɓai da Allah ta'ala ko in ce gaɓoɓi da Allah ya mana na jiki suna iya gajiyawa wurin ayyukan da suke yi akan kai wani mataki da amfaninsu kan tsaya daga nan zuwa wani lokaci kamar misali ciki idan ka zuba ka ci abinci akwai matakin da ka kai ko mun kyan abinci ko mun son zuciyanka gare shi idan an baka baka da wurin saka shi dalili ko shine cikin nan ya riga ya cika amma kaga banda ido banda harshe su kam ba sa gajiya idan za a furta harshe kan faɗi da yawa bai san ma ya faɗa ido kan kalla da yawa ba tare da la'akari da cewan ya kalli ababen da ya kalla ɗin da yawa ba don haka nan 'yan uwa musulmi yana da kyau mu ƙara duba dukkanin ababen da muke aikatawa daga cikin magabata ibn al-qayyim Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ƙara ɗaukaka matsayinsa ya kuma tada wannan al'umma da jigajigan malamai da za su kamanta irin abin da suka yi ma musulunci yana magana akan abin da ya shafi raran magana da ɗan adam yake wanda ba ta da amfani a rayuwa musulmi na gari musulmi mai hankali maganganun shi ma akan so ya kimanta kafin ya faɗe su me amfanin ya faɗe su menene amfanin ya faɗa duk abin da ka san in ka faɗe shi ba zai dawo da wani alkhairi na duniya ko lahira ba a matsayinka na musulmi shiru kake domin abin da za ka yi furucin nan za a rubuta shi Allah ta'ala ce wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin a tare da ku akwai masu kiyaye duk abin da kuke yi masu karamci da ba za su yi muku karya ba ba ku yi ba ce kun yi ko kuma ku yi su ɓoye ba za su yi ba suna nan suna rubuta duk abin da kake yi ya alamuna ma taf'alu suna sanar da duk abin da kake aikatawa za su rubuta shi to idan har akwai wannan shekul islam ibn taymiya yake cewa dangane da abin da ya shafi ranar magana da ɗan adam yake yi to ya sani magana ka dinka yi hadda wanda baka da bukatuwan ka yi shi to kana buɗe ma ka wagegen kofa ne na shar inji shekul islam ibn taymiya kuma wannan gaskiya ne sai kaga kalma ɗaya mutum zai faɗa magana ta je ta dawo ta rincaɓe ta kai gaban alkali a tsaida shi gaban alkali kaga yana ma yana makyarkyata kalma ɗaya da za a bijiro da ita daga cikin maganganunsa sai sa shi zufan goshi sai su sa shi rantse-rantse kuma akan ƙarya wanda inda a baya bai furta wannan kalma ba da ya kubuta to irin wannan ba shi da bambanci da irin abin da zai faru a ranar alkiyama abin da ka aikata haka nan mutum zai gani sannan kuma dukkanin fudulul kalam maganganu ya marasa amfani bayan kayi wanda ana bukatar su masu amfanin shekul islam ya ce duk kofofi ne da shaidan ke shigan maɗan adam sannan kamewa daga irin waɗannan maganganu marasa ma'ana gaba ɗayansu to shi ya fi alkhairi ga dukkan mutumin da yake musulmi ne an musulmi wannan sa annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗi ga ɗaya daga cikin sahabbansa mai suna mu'az bin jabal radiyallahu anhu yake ce ma annabi sallallahu alaihi yake ce mishi shin kana tsammanin shin ku ji wannan magana yan uwa kana tsammanin akwai abinda zai kifa mutane akan hancinsu a cikin wuta ranar alkiyama sama da abinda harsunansu ya girban musu ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da shi babu abinda a ranan alkiyama zai kifa mutane akan fuskokinsu akan hancinsu a jasu zuwa wutan jahannama Allah ka tsare mu ka kare mu fiye da abin da harshensu ya girba musu a ranar gidan duniya imam turmidi da hakim suka ruwaito wannan hadisin wanda hakim ya saka hadisin hadisi ne ingantacce kamar yadda ya bayani ashe in uwa musulmi al'amarin fa ba na nan kusa bane al'amarin fa ba na wasa bane ka tuna ran da za ta zo a tsaye da kai a bijiro da maganganunka da fari da baki da na dare da na safe da wanda kai kaɗai da wanda kai ta wasu da wanda kai baka tsammanin wani ya ji ba amma ubangijin wannan wanda baka so ya ji shi ya ji so muka keta alfarman mutunci da ke tsakanin ya junanmu so nawa muka haddasar da fitittunu a tsakanin 'yan uwanmu abin takaicin ma akan wasu ababe da galibi ba mu da tabbaci a kansu sai mutum yi duk da wannan hadisai da annabi ya faɗa na tsoratarwa wani ya ɗora yana faɗin magana game da wani musulmi inda za ka tsare shi ina kaji zai ce a jiha kaza ina kaji wuri kaza in an je wuri kaza ba wannan nan ba wurin kuma ka ɗora kana faɗi wani ya rubuta a shafin shi na intanet yi magana akan wani kuma ba shi da tabbaci ga Allah na cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun ka fada ka shige wa abun da baka da masaniya kai abun ma da kake da sani akai idan ya dashi ba alkhairi bane bai kamata ka yada shi duk wanda ka buɗe masa al'aura ka tuna kana da naka al'auran da in an buɗe duniya suka sani ba za ka siyo ba sile kila ba mai siyanka to da haka nan yan uwa musulmi harshen mu linzamin mu sannan dukkanin galibin zunubai raran magana cha cha cha cha na maganganu marasa amfani galibi suke haddasar da mafi yawan zunubai da muke aikatawa da kuma idanuwanmu da ba mu su linzami su ma suke kai mu zuwa ga wannan domin su ne mafiya faɗin mashiga da shaidan kan ma ɗan adam a tarko me ake ce mishi gadan zare da shi in ido ya gani sai baki ya kasa shiru idan aka sake ido ya shiga ko ina da inda Allah ya so ya shiga da inda Allah bai so ya shiga da inda Allah ya haramta a shiga in ka saki ido ya shige to ana nan sannan hankali baki dai biyu sai furuci sai magana kila ka ga wani dangin saban Allah da kai baka ma san inda ka yi ka yi shi ba ranka kuma na so daga ran da ka bari ido ya gani to sai baki ya fara cigiya kuma sai baki ya fara magana baki ya fara cigiya ana nan sai ka haɗu da wani shaidanin mutum masani akan wannan babi sai maka bayanin shi sanda za ka biye mai ma baka sani ba sai ya halaka ka kuma ka dawo ka kasa fita kuma abin takaicin kila shi sai ya je ya tura ka ko ya tura ki ya zuga ki ki je ki faɗa ma abin da yake saban Allah ne sannan shi kuma ya dawo ya ga uwar bari ya tuban ma Allah kila kuma kai baka da tsawon rai ka mutu akan wannan abu so da yawa ta yi ma mutuwan wanda ya sa ka hanyar bata ko mutuwan ka shi zai sa shi ya shiryu shi kenan kai ka tafi kan zunubi mutuwan ka ya zama mai wa'azi shi ya tuba kuma Allah ya karɓi tuban shi ya hangi zaka shi ya tafi ran alkiyama kuma wallahi ba za ku haɗu ba domin inda ya tuban ma Allah tuba ta gaskiya to shi aljanna zai tafi kai kuma da ya danna ka cikin wancan sharri ina kake tsammanin makomar duk waɗannan suna faruwa ne galibi da harsunan da muke amfani da su ‘yan uwa musulmi yana da matuƙar fa'ida a matsayinmu na musulmi duk abin da za mu mu rinka aunawa mu rinka gani ina ya kamata mu yi su ya ya kamata al'amuranmu su rinƙa kasancewa dukkanin abin da ya shafi harshe ya kamata ya zamto muna da kulawa muna da tsantsan muna da kai zuciyarmu nesa mu halarto da abin da harshenmu zai furta kafin me kafin mu kai ga furta shi don haka nan kamar yadda na faɗa a baya zai yi kyau matuƙa kuma zai ba da fa'ida idan muna tafiya da darasin namu ta fuskan misalai na wasu daga cikin waɗannan laifuffuka da muke aikata su da harsanmu ba tare da mun yi la'akari da ganin su kila ma matsayin laifi ba. وإن عليكم لحافظ فعل